yeah, yeah. jama'a masu kallon daɗa ɗan shirye-shiryen tashar gidan talabijin ta ya hausa mu da haka kamar da aka saba ni ne umar muhammad karaci da ya saba jagoranta kawo muku shirin turmin danya a kowane sati wanda ku sani shirin turmin danya shiri ne wanda bayan ƙasa a gwiwa a kokarin ganin ya gayyato muku ƙwararru akan sharhi akan al'amuran yau da kullum domin mu zauna su mana fashin baki kuma su warware mana zare da abawa musamman bisa ga irin kokarin da shugabanni suke na ganin sun sauke dimbin nauyin da al'umma suka dora musu musamman shugabannin da al'umma suka zaba da karfin ƙurasu shirin turmin na yana wannan sati ya sake gayyato muku wani da zamu iya cewa ba bako ba ne a tashar gidan talabijin ta nta hausa domin kuwa matashi ne mai fafitukar ganin an ƙara inganta rayuwar matasa wanda ke da kishin al'ummarsa da ƙoƙarin ganin an gina jihar katsina da ma ƙara inganta ta domin ganin al'ummar jihar katsina sun ci gaba da more roman ribar demokuraɗiyya bakon shirin turmin yana wannan sati shine alhaji fahad abdullahi yar adu'a. wani matashi da za mu iya cewa ke ikirari da kuma rajin ganin matasa sun dogara da kansu rajin fahad mu ne ma barka da zuwa wani shiri a kamar yadda na bayyana babu shakka za mu iya cewa kai jigo ne a kan harkokin da suka shafi tafiyar da matasa kuma kuna ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki da kuke ƙoƙarin ganin matasa sun dogara da kansu musamman a jihar katsina a ƙalƙashin jagorancin gwamnan jihar katsina wato honorable aminu bello masari da latin katsina kafin mai nisa a shirin Eh, me za ka iya gaya masu kallon mu game da kamun liddan gwamnatin jihar katsina kan abubuwan da suka shafi inganta matasa idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yanzu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wato irin kamun liddan da gwamnatin jihar katsina ta rika yanzu a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna right honorable aminu bello masari kamin lidan ya nuna cewar mai girma gwamna aiki ya zo yi tukuru kuma ta kan sai yake ba wai yana yin ta yadda za a ce ba ta al'ummar jihar katsina ba domin mai girma gwamna kullum burinsa ya za a ya bullo da hanyoyi wanda za a ce matasan jihar katsina sun samu aikin yi musamman yadda matasa suka lalata rayuwarsu a baya ganin cewar ba su dogara da neman na kansu ba amma yanzu mai girma gwamna fafutukar da yake ya za a yi matashi ya samu abin da zai dogara da kanshi domin duk wani shirin da mai girma gwamna zai yana yin sa ne domin inganta rayuwar matashi duk wani abin da mai girma gwamna zai yi ya za a iya ga matashi ya taimaki kansa a rayuwar da ya dauko baya ya aji ta yanzu wato shine ke da tafiyar da mulkin mai girma gwamna yanzu jihar katsina so mutane a jihar katsina sun san mai waye mai girma gwamna kuma wani irin salo ne mulkin shi ya nuna kuma wani irin rawa ce yake takawa saboda irin rawar da yake takawa shekaru da dama ba mu same ta ba saboda yanzu ne muke gane cewar mun zaɓi gwamnan jihar katsina kuma muna tare da gwamnan jihar katsina ganin cewar yana share wa matasa a kukansu amma alhaji yanzu wani irin tsare-tsare da shirye-shirye kake tunanin mai girma gwamna yana yi na ganin ya ƙara inganta matasan jihar katsina wato akwai tsare-tsare da dama idan za mu ɗauko tsare-tsaren da mai girma gwamna yake yi yanzu ina iya ce ma har mu tashi shirin nan ba zan iya gaya masu ba domin yanzu haka mai girma gwamna satin da ya wuce an gabatar da wani shiri wanda aka taimaka aka tallafa wa matasa sama da dubu biyu a jihar katsina ko matasan waɗanda suka samu amfanin wannan gudunmawa da mai girma gwamna ya bada tsakanin maza ne da mata an ba su kayayyakin da za su nemi sana'o'i kuma an ba su jarurruka da za su iya riko da kansu an ba matasa kekunan ɗinki mata an kuma ba su kayayyakin da za su iya dogaro da kansu ba sai sun dogara da mazajensu ba sannan kuma matasa mata su ma mai girma gwamna bai ba su a baya ba ganin cewa an jawo su a jiki ana koya musu sana'o'i ana ba su jarin sana'o'in da aka koya musu ganin cewa sun dogara da kansu ba su dogara da irin mazajensu ba ko kuma su dogara da gidajensu ba sannan ta bangaren kuma su matasa maza idan muka yi la'akari da lokacin da ya shuɗe a baya yanzu zuwa mai girma gwamna ya jawo matasa sosai yana kuma an san korafinsu kuma yana share masu hawayensu ta ganin cewar matasa sun fahimci cewar ya za a yi su tashi tsaye su taimaki kansu da kansu ba su tsaya suna jiran waye zai zo yau ba ko kuma waye zai zo gobe kamar dai da za ka ga matasa sun ɗauki rayuwarsu a baya sun lalata rayuwarsu cewar ba su da wani aikin da su yi su zauna da gindin su to amma yanzu mai girma gwamna ya za a yi ya gano matashi yi me matsala shi kuma ya za a iya taimake shi ta bangaren matsala shi alifad bari magana akan kalubalen da matasan najeriya da arewacin najeriya da ma jihar katsina ke fuskanta wato matsalar ta rashin aikin yi da ke haddasa mu matasa shiga miyagun ɗabi'u da suka hada da shaye-shaye da ma'aikata laifuffuka wani kokari kake ganin gwamnatin jihar katsina tana yi na kokarin ganin ta rage rashin aikin yi a katsina domin ganin matasa sun dogara da kansu wato wannan abu alhaji umar in ba za ka manta ba a kwanakin baya da muka yi wata fira a nan da kai na maka magana a cikin irin wannan wato yanzu a jihar katsina ina iya ce ma dukkanin jihar katsina yanzu baka da matashin da zai ce yana zaman banza bai da aikin yi ko kuma korafin cewar gwamnati ba ta da aikin yi da za ta bashi ina tunanin wannan sai dai matashin da zai ce shi da ma rayuwar can ba ta da burin ya za iya nemi kanshi amma dukkanin matashin da ke kokarin ya ya za a taimaki kanshi to wannan gwamnati ta shigo hannu biyu biyu tana ba matasa dukkanin abubuwan da ya kamata a ce an basu idan za mu yi la'akari da yadda rayuwar matasa take da duk ba san me suke ba sai dai su koma banga siyasa su koma abubuwan da bai kamata a ce matashi ke yin su ba to amma yanzu mai girma gwamna ya sa matasa gaba ɗaya suka fahimci ya za a yi su taimaki kansu da kansu ya za a yi su rufa kansu asiri domin sun fahimci cewa mai girma gwamna yana ba matasa dama fiye da yadda ba a tsammani ganin cewar ya za a yi a yaƙi da zaman banza da kuma zaman kashe wando wannan dalilin ya sa mai girma gwamna ya shirya tsare-tsare da dama da ganin cewa an jawo matasa an koya masu sana'o'i an ba su jari ko kuma an nema masu abubuwan da za su iya taimakon kansu da kansu wannan dalilin yasa mai girma gwamna za ga a kullum duk inda zai ta burin sa ya za a yi matashi ya ci gaba ko da yaushe mai girma gwamna bai da wani buri illa ya za a iya taimaki matasa so wannan abun gaskiya a buɗe yake saboda matashi yana da amfani sosai a cikin zuciyar mai girma gwamna. Fahad, sanin kwanan can zamu iya guguwar siyasar shekara 2019 ta fara kaɗawa. kuma kamar yadda kowa ya sani 'yan siyasa sun kware wajen amfani da matasa domin ganin matasa sun tada hargitsin siyasa domin ganin su 'yan siyasar sun samu biyan bukatar su ah, idan kai nazarin siyasar jihar katsina da banga siyasa da irin rawar da matasa za su iya takawa wani irin canji za ka iya cewa an samu zuwa yanzu daga nan zuwa zaben shekara ta 2019 wato a jihar katsina yanzu ina ce ma babu dan banga siyasa saboda kullum mai girma gwamna burin sa ya za a kawar da banga siyasa a jihar katsina a wannan dalilin yasa mai girma gwamna duk inda ya zai ga an ce akwai yan banga siyasa matasa to za a bullo masu da wani shirin da za a taimake su su aji wannan banga siyasar gaskiya wannan banga siyasar ta matasa da suke kokarin yi ban tunanin za ta yi tasiri a jihar katsina kana nufin yanzu yadda muke ganin wasu jihohi har da makwabtan jihar katsina idan suna gangamin neman zaɓe matasa kan fito da makamai suna barazana ga rayuwa al'umma kana nufin ka ce mana yanzu babu irin wani a jihar katsina wato alhaji umar idan ka dubi rayuwar matashi idan har aka ce matashi ya tashi da safe babu inda zai tafi domin neman na kanshi shi ne yake jifa kanshi cikin yanayin da bai kamata a ce ya jefa kanshi ba to amma mai girma gwamna gwamnati ya bi wannan kafofin da ya toshe su dukkan matsalolin da za a ce matashi ya shiga mai girma gwamna ya shiga wannan kafai ya toshe ta duk inda matashi zai samu matsala to ba zai hango matsalar ba zai dai tashi zai da safe tafi inda zai nemi na kanshi ya rufa kanshi asiri idan ya nema kuma ya dawo gida wato ina iya ce ma duk jihar yanzu ba mu da bangar siyasa eh, alhaji fa bisa ga bayanin da kai lalle masu kallon za zama shaida cewa mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari ya yi rawar gani kuma za mu iya cayi matasa abubuwa da yawa yanzu zaben shekara 2019 yana matsowa a matsayin ka na mai ruwa da zaki akan harkar matasan nan wani shiri ku matasan jihar katsina kuke yi na ganin kun saka ma mai girma gwamna wato akwai shiri daban-daban kuma shirye-shirye da dama da yawa da zan ce ma ni ba zan iya gaya masu gaba ɗaya ba yanzu saboda mai girma gwamna ya bullo da shirye-shirye da dama wanda ya taimaki matasa to kuma dole matasan nan su ma su taimake shi saboda dama ana cewa wanda ya taimake ka kai ma ka taimake shi to mai girma gwamna ya taimaki matasa ina ya ce ma ya taimaki kashi 99 cikin 100 a jihar katsina saboda haka matasa muna nan muna gangami ganin cewa mun fito kwanmu da kwarkwatan mu mun kuma shiga lungu da sako mun yada manufofin mai girma gwamna wanda ma bai sani ba ya sani ko kuma wanda ya sani ya kara sani wanda ma yake adawa to ya aje adawa shi a gefe guda saboda mu dai matasa mun fahimci shin waye mai girma gwamna burin sai ya za a iya taimaki al'umma kuma burin sai ya za a iya taimaki matashi wato ina ganin duk jihar katsina yanzu ba ka da wani matashin da zai ce ma ba zai iya ba da ƙuri'a a zaben 2019 ga mai girma gwamna ba saboda kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaskiyan magana kenan in muka dubi irin rawar da gwamnatocin baya suka taka a jihar katsina za mu san cewa ba mulki ake a jihar katsina ba amma yanzu mai girma gwamna a nan ne muka fahimci mun samu gwamna a nan ne muka fahimci gwamnan da yake ba matasa dama gwamnan da yake kiran matasa ya shawara da su gwamnan da yake kuma hudda da matasa ganin cewar an taimake matashi domin dama shi taimakon matashi daya kamar taimakon matashi dari ne ai saboda in ka taimake matashi zai taimaki dan uwanshi matashi kuma burin sa ya za a iya jawo abokanansa da wa'anda yake ganin su ma matasa ne ya gina su ya taimake su a rayuwa to mai girma gwamna burin sa kenan a kullum wannan ko shakka babu za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu ga mun kada mai girma gwamna ƙuri'a mai ruwan ƙuruwa a 2019 ganin ya ɗauri da eh, babu shaka matasan najeriya suna ikirarin ganin yanzu lokaci ya yi da ya kamata a ba su fili domin su masu shigo cikin harkokin siyasa a dama da su ta hanyar zaɓen su mukamai daban-daban duk da yake ana ganin manya sun masu kaka gida sun hana su sakewa sun hana su ba su dama domin ganin sun shigo sun tsaya mukaman siyasa ya kake ganin samun damar matasa su fito a dama da su a harkar siyasa ta hanyar tsayawa takara a mukamai daban-daban a jihar katsina musamman ina aka yi la'akari da zaben shekara 2019 mai zuwa wato wannan al'amari a bude yake alhaji umar idan ka dubi ah, jihar katsina zaka ga yawanci duk shugabannin ta ma matasa ne tun ma kamin a kai na intan kuma burin mai girma gwamna kullum ya za a iya kawo matashi ya za a iya taimaki matashi idan yanzu ka dubi a majalisar jihar katsina za ka ga dukkan su kashi kusan saba'in cikin 100 matasa ne sannan za ka ga kwamishinonin da mai girma gwamna ya bada yanzu haka a jihar katsina yawancin su duk matasa ne sannan duk wani sasa a jihar katsina yawancin su ma matasa ne so matashi a jihar katsina yana da dama sosai ganin cewa mai girma gwamna da kanshi yake ce ya za a yi ya taimaki matashi ya kawa shi ya gina shi ya ga ya kai wurin da zai taimaki kanshi shi ma ya taimaki wasu na bayan shi so wannan abu ba zai tasiri a jihar Katsina ba. su da wani korafi za a iya cewa ba su dama kamar yadda ya kamata gaskiya mai girma gwamna ya ba su dama tun kamin 19 suna da dama su sosai ganin cewar a shi burin sai za a iya taimake mu wannan dalilin sa muka samu dama sosai saboda da ba a san da matashi ba ba za a iya ba matashi dama ta minti daya ba da daga su sai dangin su sai dangin matan su sai kuma yan uwansu amma yanzu zuwa mai girma gwamna jawo matasa yake wa'anda bai sani ba ma jawo su yake a jikin shi kuma yana ba su dama sosai kuma ina tabbatar maka a 19 mai girma gwamnati zai ba matasa dama ganin cewar su ma sun taka su a ga irin basirarsu yanzu zaɓen shekara 2019 yana matsowa wani hasashe kake ma jam'iyyar ku ta apc a zaben shekara ta 2019 mai zuwa wato alhaji umar wannan abu ai ba ma sai na gaya ma wata magana ba abu buɗe ki a jam'iyyar apc ta najeriya ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari ko shakka babu 2019 ina tabbatar maka asibar farima sun lashe zaɓuɓɓukansu saboda abubuwan da suka zo da su a buɗe suke ba sai mun tsaya mun ta ganin ya za a kaza ba ko ya za a kaza ba su wannan damar shi zai sa su kai inda ma suka ƙudurta waransu za su yi da kaiwa saboda ayyukan alkhairin da suka ɗauko idan aka ce za a tsaye da su to waye za mu ɗauko wanda zai iya ci gaba da wannan al'amura kaga babu shi to amma in aka ba su damar ita za ta sa su da kai abubuwan da ya kamata su kai ina tabbatar maka cewa yanzu a jihar katsina ko shakka bawo mu ba mu ki mai girma gwamnati ta mulki har ma bayan rayuwarsa ba saboda irin ayyukan da ya dauko ina tabbatar ma ba za a yi ma irin shi ba ko da a nan gaba ne ba za a taba yin kamar mai girma gwamna a jihar katsina ba za mu so mu je wani sako gare ka ga dimbin matasan da ke jihar katsina musamman wajen ba su shawara na ganin sun ci gaba da ba wannan gwamnati goyon baya kamar yadda kake bayyanawa idan aka yi la'akari da gudunmuwa da ta ba matasa wato kira na ga matasan jihar katsina shine a tsaya a fahimci cewar wannan bawan allah ya zo da salo da dama wanda za a kalla a ce ya taimaki matasa kuma yana kan hanyar taimakon matasa wato matasa kada mu tsaya mu raba kawunan mu ko kuma mu tsaya mu bata wa kanmu lokaci ko kuma mu tsaya mu ta hasashen ya wa za a taimake mu ko kuma ya za a taimake mu wannan mutumin dai muka kalla muka ga yadda irin ayyuka alkhairin da ya dauko da irin ayyukan da ya zuba wa jihar katsina wanda in yanzu ka shiga jihar katsina kana iya cewa ingila kake idan nema misali da asibitocin da bai girma goma yake gyarawa a jihar katsina tun daga general hospital ta katsina da sauran local governments da dama waɗanda ake yi wallahi alhaji kana iya cewa ingila kake saboda ayyukan da mai girma gwamna ya ɗauko nawa ne yaro ne ba aiki ne za a ce wani gwamna bane wanda bai san abin da yake yake yi ba sannan in ka duba yadda yake gyara magudanan ruwa a jihar katsina abu ne wanda da in aka ce damuna ta zo sai dai kai ta ganin gidaje na faduwa amma yanzu mai girma gona rabban da ace gida ya fadi tun shekara uku da ta wuce yanzu muna zaune cikin hankali kwance cikin natsuwa cikin kuma kwanciyar hankali sannan ta wani fanni in ka ɗauki ruwa a jiha katsina ya zagaye ko ina abun alfahari ne kaga talaka yanzu ya kuna famfo ya ga ruwa a gidan shi amma saɓanin da sai ga mutum na ta walhalu ana ta walhalun abubuwa na more rayuwa da wasu abubuwan ma da bai kamata a ce ana wahala su a jihar katsina ba amma zo mai girma gwamna sai ce shi ba ta duniya yake ba bari ya ajiye duk wani burin da yake ganin yana da shi na dan adam bari ya aji shi gefe guda bari ya dauki abubuwan da zai iya taimakon al'ummar jihar katsina ko da babu shi a ringa cewa ai dama shi ne bayan ya tafi so gaskiyar magana kira na ga matasa a tsaya a fahimci cewar shin waye ke son ka kuma waye ke baya son ka domin wa'annan mutanen dai ba in ka duba ta wani fannin akwai da yawa cikin su wa'anda ba ta talaka suke ba kawai burin su yaya za a su taimaki kansu da kansu to mu ko matasa mun farga mun gano shin waye ke son mu kuma yake baya samu to mun fahimci mai girma gwamna masoyin mu ne kuma mun fahimci cewa duk wani illa da za a kaba matashi a jihar katsina mai girma gwamna yana kawar da ita to mu ma muna nan ɗari bisa ɗari muna ba mai girma gwamna goyon baya kira na ga matasa a tsaya a lura sosai a fito kwai da kwarkwata a ba mai girma gwamna goyon baya ganin cewar ayyukan alkhairin da ya ɗauko ya sauke su ya da kai su inda ya kamata a ce ya kai su. Alhaji bari magana gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari da zamu iya cewa shugaban kasar dan jihar kane dan jihar katsina kuma yanzu kusan shekaru uku kenan da al'ummar najeriya suka rungumi canji suka zaɓi gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari idan aka yi la'akari da tafiyar da aka yi ya za iya nuna gamsuwarka bisa ga canjin da 'yan najeriya suka zaɓa wato a canjin da 'yan najeriya suka zaɓa alhaji umar ya yi gamsar da al'umma sosai a najeriya domin idan muka dubi fannin tsaro yanzu mu ta samu tsaro da baka da kwanciyar hankali kwata-kwata duk inda zaka tafi kana fargaba ko a masallaci baka da kwanciyar hankali ballantana kasuwa ballantana a tashar motoci sannan in muka dubi ta yadda mai girma shugaban kasa yake yaki da cin hanci da rashawa nan ma ya an yi tasiri sosai domin ba ko ina ne zaka je ka samu irin wannan al'amuran ba inda ne akwai abubuwan da dama ba za a yi masu ba sai ka biya cin hanci da rashawa to amma yin tsoro ma ake ji ya za a anshi cin hanci da rashawan nan sannan ka dubi kuma ah, mai girma shugaban kasa burinsa ya za a yi a gina ah, al'ummar najeriya kamar misali ne a ce mutum ya yi aure ya auro mace ta zo gida amma ba ta iya dafa abinci kullum sai dai rungumi kula ya tafi so abinci a waje to amma ya ajiye mata kule kuma ya rufe gida ya so duk abincin da yake so ya ajiye a gida ya ce ta dafa mashi to tun tana yi bata iya ba har sai ta kai ga ta iya ta ma fi inda ake so wa iyawa so uh, shugaban kasa muhammadu buhari burin sai ya za a yi najeriya mu dogara da kanmu shine yake kawo gamsuwa sosai a najeriya so wani kira zaka yi ma 'yan najeriya na ganin sun ci gaba da ba wannan gwamnati goyon baya idan aka yi la'akari da nasarorin da ka bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya samu kirana ga al'ummar najeriya gaba daya mu duk kufa ta addu'a allah ya sauke ma waɗannan bayan allah nauyin da suka ya dora musu ganin cewar su dai sun zo ne ba don duniya ba sun zo ne don su taimaki al'umma kuma abin da zan iya cewa al'ummar najeriya a kara haƙuri saboda wannan rayuwa da haƙuri da rashin haƙuri dan lokaci kaɗan ne idan mutum ya ce ba zai yi haƙuri ba to in yi haƙurin ma cikin ɗan lokaci sai ga ya samu abin da yake so ya samu idan muka ce mu ta canje canje to ba za mu taɓa samun abin da muke so ba a kyau mu ringa ba mutumin da ya zo mana da abubuwa da dama wanda muka fahimci cewar ya zo ne domin ya gyara ba domin ya yi barna ba idan muka bashi lokaci ya ci gaba da tafiya salon da yake tafiya mu mun san akwai inda zai kai ga mu sai a'a to ashe da wannan da yake tafiya kaza kaza kaza ashe tafiya shi tana da inganci sosai hakurin da muka yayi rana kuma za mu tsince shi a gaba za mu yi murna mai alfahari sosai ni na tabbatar idan mai girma shugaban kasa a muhammadu buhari shekara takwas a saman mulki najeriya mu za ta dawo yadda take irin shekaru baya da suka wuce a hankali kwanci. muna godiya. kwarai kwarai da gaske da ka ba mu lokacin ka muka tattauna da kai a shirin turmin danya kamar yadda kake kokari muna fatan zaka sake dawowa dan gaba domin yi ma yan Najeriya bayani mun gode kwarai da gaske jama'a masu kallon shirin turmin danya shirin gidan talabijin ta Hausa idan kuna tare da mu kun ji yadda bakon namu wato Alhaji Fahad Abdullahi Yar Addu'a matashi da za mu iya cewa na rajin ganin matasa sun tsaya da kafafuwansu musamman matasan jihar Katsina da kuma irin yadda gwamnatin mai girma right honorable aminu bello masari gwamnan jihar katsina take fafitika domin ganin ta ciyar da rayuwar matasan gaba kun ji yadda muka tattauna da shi mana cikakken bayani bisa ga irin nasarorin da yake ganin matasa na samu a jihar katsina da ma irin abubuwan alheri da gwamnatin mai girma gwamna aminu bello masari take yi na ganin matasa sun tsaya da kafafuwansu kun ji ma yadda ya bayyana irin kishin su na matasa da kuma yadda suke da tabbacin cewa gwamnatin in ta sake samun dama matasa za su ci gaba da ganin suna more roma ribar demokuraɗiyya wadda shi ba kwan namu wato alhaji fahad abdullahi yar addu'a da yadda ba mu lokaci shi maka tattauna da shi a shirin turmin da na wannan sati da ni ma dugun shirin umar muhammad karaci sauran abokan aiki na suka taimaka mana ke cakutara wani satin domin ganin mu dauke da wani sabon shirin anan nake cewa bisalam thank you